والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke na kitabu tauhid yau za mu yi darasi na biyar za mu tashi inda mala yake cewa babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab wato babin da yake bayanin cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ba tare da azaba ba kamar yadda zai zo a hadisi ma'anan tabbatar da tauhidi ko ta hakikin tauhidi shine ka tsarkake tauhidinka daga dukkan wani nau'i na shirka kuma ka tsarkake tauhidin daga dukkan wani nau'i na bid'a haka nan ka tsarkake shi daga dukkan wani nau'i na sabon Allah kamar bokanci ko canfi ko kuma sihiri da sauransu wannan shine ake nufi da tahqiqut tauhid takhsuhu wa tasfiyatuhu min shawa'ibi shirki wal bid'i wal ma'asi duk wani nau'i na shirka babu shi a zuciyanka duk wasu bidiyoyi ka kore su a zuciyanka duk wasu sabon Allah ke gurbata imani ko su rage imani to ka kore a zuciyanka shine ka tabbatar da tauhidi idan ce yana da wannan zai shiga aljanna ba tare da an masa hisabi ba kuma ba tare da an masa azaba ba Allah ya sa muna daga cikin su mala yace wa qaulullahi ta'ala da fadin Allah ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin inna ibrahima tabbas annabi ibrahim kana ummatan ya kasance mutum ne shugaba adali abun koyi da shi ne ake nufi da ummatan anan shugaba ne adali abun koyi mai koya mutane alkhairi ne ummatan kalman ummatan ta zo a cikin alkur'ani da ma'anoni guda hudu ma'ana na farko shine jama'a shi yafi yawa kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah waltakun kun ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf nan duka ana nufin jama'a kun kasance fiyayen jama'a a samu wata jama'a daga cikin ku masu kira zuwa ga addinin Allah sannan jama'a yana zuwa da ma'anan wato addini ko kuma ummatan yana zuwa da ma'anan addini a faɗi kalman umma ana nufin almilla addini kamar yadda ubangiji ta lake cewa hikaya daga maganan kafurai idan aka ce su yi imani sai su ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun sai su ce mun samu iyayenmu ala ummatin a bisa wani addini nan ummatin ana nufin millati kuma mu za mu yi koyi da abin da iyayenmu suka bar mu a kansa to kaga wannan ana nufin ummatin anan a ta wannan ana nufin millatin wato addini sannan haka nan ubangiji ta ya faɗi kalmar umma yana nufin lokaci wadda kara ba'da ummatin ya dan yayi dan yi tunani yayi tunani ba da ummatin ba wani dan lokaci to haka ne yana zuwa da ma'anan shugaba wanda ake koyi da shi shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo a nan inna Ibrahim kana ummatan ya kasance al'umma ne duk mutumin da jama'a suke koyi da shi da ayyukansa da maganganunsa to ai ya zama jama'a shi din ma ba shi kaɗai ba ne kenan a zahirinsa shi kaɗai ne amma a haƙiƙa kuma al'umma ce gaba don da za a yi rashinsa kuma an yi rashin me an yi rashin al'umma min humu alfun ka wahidin wa wahidun ka alfun idza amrun ana mutane daga cikinsu akwai wanda dubu gaba ɗaya mutum dubu ba su wuce mutum ɗaya ba akwai mutum ɗaya kuma wanda ya kai mutum dubu amfani a cikin jama'a haka jama'a suke so da haka inda za a rasa irin wannan sai kaga an rasa jama'a da yawa ne za su shiga damuwa za su shiga wani hali kila yana kula da maslahan rayuwarsu ko maslaha na addininsu to sai ya zama halakansa ko mutuwansa mutuwan jama'a ne dewa za ka ga mutane dewa sun shiga wani hali kisa ne yana cewa wa ma hulku qaisin wa ma kana qaisun hulkuhu hulka wahidin walakinahu bunyanu qaumin tahaddama wato qaisu mutuwarsa ba mutuwar mutum ɗaya bane sai dai wani gini ne na jama'a ya bantare wato jama'a dewa ne suka mutu yasa in babban mutum ya mutu sai a ce an yi asara wato jama'a da yawa sun yi asara da tafiyansa to annabi ibrahim shi kadai al'umma ne saboda jama'a suna suna koyi da shi sannan ubangiji ta'ala ce qanitan lillahi mai da'a ne wa Allah subhanahu wataala abinda ake cewa alqunut shine dawamu da'a wato ainihin dawaman da'a annabi ibrahim koyaushe cikin da'a wa Allah subhanahu ta'ala yake shine ma'anan qanitan ay muti'an li rabbih mudawiman li da'ati rabbih wanda yake yi wa Allah ta'ala da'a kuma yake dawwamar da da'a wannan shine a anan duk da alqanut yana zuwa da ma'anan addu'a kama alqanut da ake yi a cikin wato sallan witiri ko kuma in ta kama a sauran salloli na farilla wanda yana nufin addu'a ne ne su Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita zuwa ƙarshe sannan alqanut yana zuwa da mai qulul qiyami ka daɗe kana tsaye a sallah don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal wace sallah ne tafi sai ce tulul qunuti a daɗe ana tsaye ana kira'a kaga a sallah ka daɗe kana tsaye kana kira'a to ana ce masa me ana ce masa qunuti an man huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah to kaga wanda ana nufin wanda yake sallah sai na doguwar sallah ne sannan alqulud yana zuwa da ma'anan shuru kamar yadda ubangiji ta dace wa ƙomo lillahi ƙanitina ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shuru to qur'ani guda biyun ya yi amfani da su da na ɗa'a da kuma na shuru shi yasa shekul islami taimiya yake cewa kullu qunutin fi salati ɗa'a illa wa ƙomo lillahi qanitin kowane kunuti da ka samu a sallah ƙanitun ko ƙanitan ko ƙanata ko ya ƙanut duk ana nufin ɗa'a ne sai dai wa qumu lillahi shi kuma shiru ake nufi saboda hadisi da ya inganta na bukhari da muslim wanda ya fassara wannan ayan da shiru din sahabbai da suna magana suna sallah suna magana har san da aka saukar da ayar sai aka hana su yin magana aka umurce su da shiru a sai qanitina na nufin sakitina kuna masu shiru annabi ibrahim ya kasance mai da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala dare da rana sannan hanifan mutum ne da ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala ya bijire wa dukkan wani abun bauta ba Allah ba shine ma'anan hanif alhanif alma'ili an shirki almuqbili ala tauhidi wato wanda ya abin ya kauce wa shirka ya fiskanci tauhidi kawai wa Allah subhanahu ta'ala asalinsa daga al-ahnaf ne al-ahnaf ana nufin gwami wanda kafarsa ta tunkure to shi wannan tunkure da yayin ya kauce wa shirka ne sai ya tafi zuwa ga tauhidi tunda da mutane duk akan shirka suke har sai da tauhidin ya zo tuku yace a dawo kan hanya madaidaiciya to sai suka bar shirkan suka dawo kan wato tauhidi annabi ibrahim ya ba ba ruwansa da shirka ya kama hanya kekkiya ita ce hanyar tauhidi sannan walam yakum minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba baya daga cikin mushrikai ya kauce wa shirka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim ya samu shugabanci saboda ya kasance mai haƙuri kuma mai yaƙini a cikin abin da yake a kansa yana da tauhidi tabbacicci yana da ilimi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala na yaƙini sannan kuma ya yi haƙuri a bisa abubuwan da ainihin yake samu na wahala don ci gaba da addininsa to shi yasa ya samu wannan shugabancin kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa janna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya shugabanni na addini daga cikin su wanda suke umurni da ainihin shi suke shiryar da mutane da umurninmu kuma sun da suka kasance masu haƙuri kuma masu yaƙini ga ayoyinmu wato duk wanda yake da yaƙini na tauhidi da ilimin shari'a ilimin sanin Allah subhanahu wa yake da yaqini da ilimin ayoyin Allah sannan yayi hakuri to zai samu shugabanci a addini shi yasa shekul ishami miya ke cewa bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fi din da hakuri ne da yaqini ake samun shugabanci a addini to wannan ayan ta nuna haka kuma annabi ibrahim ya cika wa'annan siffofi guda biyu ya kammala su shi yasa ya zama shugaba abun koyi da shi a cikin ainihin wato ainihin al'umma sannan annabi ibrahim ubangiji ta ce wa ma kana wa lam yakun minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba wato ba daga cikin masu masu shirka wannan raddi ne ga mushrikan makka masu cewa suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi annabi ibrahim dukkan jama'a suna da awansa yahudawa sun ce annabi ibrahim ba yahude ne suna kan addininsa nasara suka ce annabi ibrahim ba nasare ne addinin nasare yake yi saboda haka suna alfahari da shi suna kan addininsa mushrikai su ma suka ce addinin annabi ibrahim suke yi musulmi suka ce su ma addinin annabi ibrahim suke yi kowa yana da awasa kowa yana tinkafo da alfahari da shi to amma wannan rigimar sai ubangiji ta'ala ya riba ta yi raddi ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa kana minal mushriki annabi ibrahim wato bai kasance bai hude ba kuma bai kasance ba nasare ba sai dai ya kasance mai tauhidi ne kuma musulmi baya daga cikin mushrikai saboda haka kenan an raba fadan annabi ibrahim musulmi ne yana yin irin addinin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa a gaba na walan yakum minal mushrikin me na faɗa ba ka nace ba ba daga cikin mushrikai saboda haka annabi ibrahim ba daga cikin mushrikai ba daga cikin yahudawa ba daga cikin me ainihin abun nan ba daga cikin wato nasara shi yasa a gaba ubangiji ta ce inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabau lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu na amanu wallahu waliyul mu'minin wanda ya fi kowa cancantan ya danganta kansa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi su su ne waɗanda suka bin shi suka yi zamani da shi sannan kuma da wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda wato ainihin suka dace su danganta kansu da manzon Allah sallallahu alaihi abun nan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi yasa wa ta'ala ubangiji ta lace huwa ishtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul na min qablu Allah ta'ala shine ya zabe ku ku mutanen al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabe ku bai sanya muku kunci a cikin addinin ku ba sannan kuma annabi ibrahim shine ya sanya muku suna musulmi kuna kan addinin babanku annabi ibrahim shine ya fara rada muku sunan cewa ko musulmi ne tuntini saboda haka annabi ibrahim addininsa irin addinin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai alfahari da shi sai musulmi yahudawa a sun kauce hanya haka nan nasara sun kauce hanya haka nan mushrikai su ma sun kauce hanya sannan mala ya wa qala ubangiji ta'ala ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun mushrikai su ne waɗanda abin nan muminai bayin Allah na gari su ne wanda ba sa yi wa Allah shirka wato wannan duk yana nuna mana ba yanda za a yi tauhidin kai tabbata dole sai ka kauce wa shirka wato sai ka nisanci shirka saboda ita ce siffa mafi girma da za ka siffantu da ita don ka tabbatar da tauhidin ka shine nisantan shirka duk mutumin da yake shirka kowace irin shirka ta wannan tauhidin sa ba ta cece bane ubangiji ta'ala ya faɗi siffofin wayannan bayin Allah na gari da farkar farkon aya ita ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim muqinun wal ladina hum bi ayati rabbihim yuqinun wal ladhina wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun sannan wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun wato mushrikai abun nan bayin Allah na gari su ne waɗanda suke tsoron ubangiji subhanahu ta'ala ko suke tsoron azabarsa saboda ainihin tsoron Allah da girmama Allah ta'ala da ake yi da suke yi a cikin zukatansu wato shine kashiya suna girmama Allah tare da ganin kwarjininsa a cikin zuciyansu shi yasa suke tsoron abin da zai je ya dawo suke tsoron azabar Allah suke wa Allah biyayya sau da kafa sannan su ne waɗanda suke da yaƙini da ayoyin ubangiji ta'ala su ne wanda ba sa yi wa Allah ta'ala shirka kuma su ne masu aikata abin da suke aikatawa a nan duniya idan sun aikata kuma na ayyukan alkhairi sai zukatansu kuma ya zama suna tsorace ko an karba ko ba a karba ba daga cikin siffofin mumine shine yana yin aiki na gari sannan kuma yana tsorace kada fa Allah bai karbi wannan aikin ba kullun damuwarsa kar ayyukansa ya zama su zama ba sa karbuwa sai ta addu'a Allah ta'ala ya karba masa ayyukansa to saboda ya san cewa zai koma zuwa ga ubangiji ne subhanahu wataala to innan wanda suka siffantu da wa'annan siffofin ubangiji ta dace ulaika yusari'una fil khairat wa'annan sune wanda suke rige rige wajen ayyukan alkhairi wa hum laha sabiqun kuma suna rige rige a wajen wannan aiki suna gaggawa wajen ayyukan alkhairi kuma suna rige rige wajen ayyukan alkhairi din wato shi aikin alkhairi baraka so wani ya tsere maka ba sai dai ku dinga rige rige a ayyukan duniya zaka iya barwa wani ya je ya amfana da shi wannan abu ne mai kyau abun da za a yi ba maka amma aikin alkhairi in an ce wannan aikin lada ne to kai gaggawa ka riga dan ka yin wannan aiki shi sa suka kafa ka'ida al-isaru fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun wato pipi ka pipi ta kanka ka pipi ta wani a kanka dangane da abun da ya shafi ibada wannan makaruhi ne ba a son sa kaman sahun gaba sai ka jawo wani maimakon kai ka shiga sai ka koma baya ko kuma wani abu za a yi na aikin alkhairi kana da daman kai sai ka ce wani ka je kai don ka samu ladan a'a kai rige rige ka je ka wato rigashin ayyukan alkhairi wannan ita ce siffa wato ta muminai fastabiqul khairat ku gaggawa wajen ayyukan alkhairi to saboda haka waɗanda ba sa yi wa Allah ta'ala shirka su ne waɗanda rige wajen ayyuka alkhairi suke gaggawa wajen ayyuka alkhairi su ne wanda suka tace imaninsu da tauhidinsu sannan mala ya ce an husaini ibn abdurrahmani qala كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحبيب أنه قال لا رقية إلا من أين أو هما قال أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفئ لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال وهم الذين لا يسترقون ولا يختوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محسن فقال عدوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال عدوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة عن حسين بن عبد الرحمن حديث حسين بن عبد الرحمن قال يتي كنت عند سعيد بن جبير لا كسنت وجن سعيد بن جبير faƙala ayyukum ra'al kaukabal ladhin qabda bariha wane ne daga cikinku ya ga tauraron da ya faɗi jiya da daddare in ya nisa saqata wa ya ga tauraron da ya faɗo daga sama jiya da daddare ba taurari suna faɗuwa ba sai su yi haske sai su faɗi to wa ya ga wannan abun jiya da daddare kamar dai suna hira ne a tsakanin su ji wani tauraro mai haske ya faɗo wane ne ya ga wannan tauraron albariha jiya da daddare amma ba a cewa albariha sai bayan zawali wato sai ni lokacin azhar din ne zaka ce albariha wato jiya na ra'aitul barihata na gani jiya to bayan azhar ne zaka faɗi albariha ya bada ma'anan jiya da daddare amma in kafin rana ta yi zawali ne al-laila zaka ce ra'aitul lailata kaza wa kaza jiya da daddare na ga abu kaza da kaza to wannan kafin rana ta yi zawali kenan bayan ta yi zawali kuma in ka ce ra'aitul ta je da na ga kaza da kaza to kai kuskure a larabci sai dai ka ce ra'aitul bari hata jiya da daddare na ga kaza shi yasa laraba suke cewa ma ashbaha lailata bil hati mamakin kamannin al da Albariha bariha duk dare duk daren jiya ne amma wannan da hantsi ake faɗa wannan kuma da yamma ake faɗa sai ce to waye ga tauraron da ya faɗi jiya da daddare fa qultu yace sai nace ana ni ne in ji husaini bin abdurrahman ya ce ni na ga wannan tauraron lokacin da ya faɗi dare ya faɗi tsakiyar dare ne can cikin dare ya ce sun makultu sannan sai na ce amma in ni lam akun fi salatin ni ba amma ba wai ina sallar dare bane na gani eh kar ma kai tamanin ko qiyamul layl nake na kwana ban yi bacci ba ba haka bane walakin ni ludiktu sai dai ni kam kunama ne ta cije ni ta hana ni bacci ko ta sare ni ake cewa ni ta harbe ni yawwa hausa mai kyau kenan kunama ce ta harbe ni jiya da daddare maciji shi yake sara cinyaka kuma take cizo to ludiktu anan kunama yake nufi kuma duk za a iya faɗa wa ina abubuwan maciji ma zai za a iya cewa ludiktu haka nan cinyaka ludiktu to amma anan kunama yake nufi yace ni jiya kunama ce ta harbe ni shi yasa na kwana ban yi bacci ba wato nan gudun riya ne ana cewa wa ga tauraron da ya faɗi jiya in kace ni ne a zamanin abin nan magabata sai a dauka kana kiyamul laili ne a lokaci kana kwana sallah ne sai ce a'a alo amma fa ba ina sallah bane kuna ma ce ta harbe ni shi yasa na har na kai wannan lokacin ban yi bacci ba tun gudun riya ka gari ya gudun sa ake yi karka dinga zuwa kana ta bada labarai yadda za a fahimci cewa kai mai ibada ne ko ne abu in kai haka to baka dauki hali irin na magabata ba kala sai ce fa ma sana'ata to da kunaman ta harbe ka me kai me ka aikata wani mataki ka ɗauka ƙultu ya ce na ce irtaƙaitu na yi ne wato na yi tofi shi ne manan irtaƙaitu na karanta wani abu sai na tofa a wannan wuri domin ya warke ma shi ne ma'anan ruƙiya shi yana cewa ruƙiya eh, ruƙiya ma'anansa hauhawa ruƙiya sunan abu jam'insa kuma arruƙa wato shine ainihin tofi shine ake bawo shi yake cewa tawaida wato ka karanta wani abu ka tofa a jikin mutum ko a ruwa to ka karanta alkur'ani ko su addu'o'i da suka zo a sunna ka tofa shikenan sai yace irtaqait nayi tofi ne to kafin mu ci gaba haka yazo a wa lafazin muslim a wata riwaya cewa irtaqaitu nayi tofi wato shi da kansa yayi tofin kenan to amma da zamu tafi kuma a can gaba zai nuna mana wannan ba shi ita ce matsala a cikin hadisin ba istarqaitu ne matsala na nemi a mini tofi wato wani ya karanta mani wani abu na tofa masa shi yasa sauran riwayoyi da suka zo a bukari da muslim maimakon irtaqaitu sun ce kaitu ne wato na nemi a mini tofi ne na nemi a mini a mini tofi shi yasa shafi isami taimi ya ce kadan wannan kuskure ne riwayan irtaqaitu shi mai riwayan ne wahami yace irtaqaitu nayi tofi kamar yayi da kansa kenan amma sauran ruwayan duk cewa suka yi istar kaitu na nemi wani ya min tofin to neman ne ba a so sosai amma kai tofin shi wannan ba matsala bane saboda haka kenan mai riwaya ne wahami ma'ana ya manta ya ce irta irtaqaitu kuji sun daga cikin masu ruwan hadisi amma tun da duk sauran hadisan kaitu suka ce to sai a tsaya a matsayin istar kaitu ne ma'anan wato abin da ya zo a wannan hadisi din so da haka na nemi amin tofi ne wani mai yin tofi mai yin tawaida sai zo ya karanta wani abu ya tofa min shikenan sai ya ce masa kala sai ya ce fama hamalaka ala zaliki me dauke ka kai haka wato yana so ya kawo masa hujja duk abin da zaka yi addini sai ka zama kana da dalili me yasa zaka yi haka me dauke ka har zaka nemi wani ya maka tofi shikenan ya ce qultu sai na ce qultu sai na ce masa hadisun haddathanahu sha'bi wani hadisi ne da sha'abi ya ba mu labarin sa qala yace wa ma haddathakum to me ba ku labarin qultu nace haddathana an buraida timni habib ya ruwaito mana hadisi daga hudayr daga da dan habib annahu qala yace la ruqyata illa min ainin aw ba a yin ruqya sai daga illa min ainin sai daga kambin ido aw kuma ko kuma dafi na kunama ko maciji ko ni abu wanda yake cizon mutum ko saransa ko harbin sai sa masa dafi shine ma'anar huma wato ainihin guba irin ta kunama ko makamanciyar kunama sai ce to abin da sa na sa na yi ruqiya ko aka sa na sa aka min rukiya saboda dama an ce ai ba a yin rukiya sai in kambin baka ne kama mutum ko kuma in kunama ko maciji ko wani abu mai dafi ya sare shi ko ya harbe shi to nan sai sa a yi wani a karanta wani abu sai a tofa masa to wannan hadisin abin da yake nufi ba yana nufin cewa kwata-kwata ba a rukuya ba ne ba yana nufin haka ba ne ma'anar hadisin kamar da khababi ya fassara ce a cikin ma'alimu sunan ya ce yana nufin la ruqyata ashfa wa aula min ruqyatil aini wal huma babu wata babu wani ruqya wanda yafi amfani yafi warkarwa kamar rukuyan da za a yi na kambin ido ko kuma wanda za a yi na wato na ainihin harbin kunama ko kuma saran maciji shi yafi amfani ba yana nufin iya ciwon da za a yi wa me wannan ruqiyan ba yace manzo Allah sassama yayi ruqiya kuma an masa shi ma saboda haka abin nan zazzabi ana masa ciwon kai aljani da sauransu kowane irin ciwo ana iya karanta wani abu a tofa mutum ko a ruwa ya sha ko a tofa masa a jikinsa gwargwadon irin ciwonsa da gwargwadon inda yanda wato ruqiyan ta kama saboda haka kenan la ruqya aula wa ashfa illa min ainin aw wato babu wani tawaida ko kuma ruqya wanda za a karanta wani abu a tofa wanda yafi amfani yafi warkarwa sai na kambin baka ko kuma wato na wani abu mai guba da ya sari mutum ko kuma ya harbe shi amma sauran ma ana yi sai dai wannan yafi amfani wai ma'ana yanzu idan kunama ta harbi mutum aka masa tofi sai kaga take kunaman ta faɗi to kaga ruqyan yafi fi me gaggawan amfani irin wannan haka nan idan mutum kambin baka ne ya kama shi ko kambin ido shi ma ana masa tofi shikenan sai kaga take ainihin abun ya warke to kenan ba wanda yafi warkarwa da wuri irin wannan amma sauran cututtuka ma ana yin ruqya din abin da ake nufi da kambin ido ko kambin baka wato shine mutum yana da shi wannan ciwon bai sani ba a ɗabi'arsa sai ya kalli mutum saboda kallonsa da ya kawai sai wani matsala sai samu sai faru da shi wannan mutum mutum ne ka kalle shi ya burge ka ko kuma ka kalle shi wato ya abun nan ya ya baka haushi sai ka hassada ya shiga a ranka to in kana da kambin ido din kana kallonsa sai faɗi ya kama birgima kai kuma baka san ma kana da wannan abun ba sannan akwai kuma kambin baka kambin baka kuma abun ne burke ka sai ka ce kai wannan abu yana da kyau abu kazan nan kaza ne kawai sai in mutum ne kawai sai ya fadi ko kuma ya baka haushi sai kai magana a kansa wata mummunar magana nan ma sai wani abu ya faru da shi to shi yasa manzala sa sai ce idan abu ya kayatar da kai to ka ce masha Allah in ka ce masha Allah kai maganin abu kana faɗan haka to ko ka bi abun ne ko ka kushe shi wani abu bai zai faru da shi ba shine manzala sa yake cewa al-ainu haqqun kambin ido gaskiya ne ko kuma kambin baka gaskiya ne to wannan shine ake nufi da wannan hadisi amma ba maita ake nufi ba wasu suna fassara shi da maita kadan ba maita wani in kuma an ce maita ne to maita ɗaya biyu ne a al'adamu maita in ma ya zama kambin ido ne ko kambin baka kambin ido ko kambin baka ka kalli abu ya samu matsala ko ka yi magana a kansa ya samu matsala to in haka ne maita to maita ba ta da laifi mai bai da laifi ko misqala zarratin bai da matsala saboda me saboda ba shi ya sa wa kansa wannan dabi'an ba daga cikin sahabbai akwai masu irin wannan abu ka kalli mutum ka zura masa ido sai fadi kawai ya kama karkarwa maganinsa manzala sa sama ya ce mutumin yayi alwala shi wanda ya kallan sai a watsa wa shi wannan mutumin wannan ruwan shi kenan sai warke da izinin Allah shi mai mara lafiyan kenan ko kuma mutumin ne in yayi alwala sai a ɗauki ruwan abu a ba marar lafiyan sai ya sha in ya sha kuma sai ya warke da izinin Allah wato idan ciwon a cikin cikinsa ne sai a bashi ya sha in kuma a jikinsa ne sai a watsa masa wannan ya faru a zamanin sahabbai ko yayi wanka wannan ruwan da ya wankan ya taru da shi shikenan sai a magani da shi wato wani gumi na jikinsa ya haɗu da wani ruwa shi ruwan kuma sai ya amfani sai ya magani ko a sha ko kuma a watsa to kaga a zamani sabai akwai masu irin wannan amma ba a ce musu mayu ba so da haka in mai irin wannan ne kace masa maye ai ka cuce shi menene laifinsa da za ka yi ta dukansa kaga wannan kuskure ne a samu tsohuwa a dinga dukanta a wargaza mata ɗakinta da sauransu ko a samu mutum a yi ta jifan sa ce wai maye ne a lankaya masa wannan kuskure ne zalunci ne babu wannan a shari'a wato shari'a bata ce mai irin wannan abu in dai ba matsafi bane a ce wai yana da laifin da za a mace masa mutunci ba sai dai a ce ya zo in har ya tabbata hakan ne ya zo ya yi alwala wannan ruwan yana taruwa a wani kofi ko wani daro sai a ɗauka a watsa wannan mutumin a jikinsa ko a bashi ya sha sai tashi da izinin Allah saboda shi ma ba laifinsa ba ne. daga nan sai a ce to idan ka kalli abu ko za ka yi magana a kansa ya burge ka ko ka ji haushinsa ka ce masha Allah kafin ka yi magana domin kada wannan abun ya sake faruwa ko kuma ya zama maita tsafi ne in ko tsafi ne to me yin maitan za a san shi da tsafi to kaga wannan kuma laifi ne sai mutum ya tsafa wani abu ya tsafa ya yi tsafi wa wani sai ya halakar da shi ko ya sa masa wani ciwo to tsafi kuma hukuncin mai tsafi shine a kashe shi tsafi kuma shirka ne za mu zo babinsa guda a cikin wannan littafi baya halatta mutum ya yi tsafi idan ya tsafi ya yi shirka sannan kuma hukuncin wanda aka kama cewa ya yi tsafi shine a ɗauke wuyansa kawai gaba ɗaya saboda haka haddu sahiri darbuhu bisayf wato wato ainihin haddin mai tsafi shine a bugi wuyansa da takobi a dauke wuyansa to kaga wannan haramun ne to idan mutum marar lafiya yana cikin magagi rashin lafiya sai ya kira sunan wani to wannan ba nuna cewa wannan mutumin maye ne ya nuna kuma kuskure ne a je a same shi a kama dukansa domin ɗayan biyu ko ya zama mai kambin baka ne in mai kamin baka ne mun ce bai da laifi a cikin sabai akai masu shi maganin sa shine ruqya ai tofi a karanta ayoyin alqur'ani ko su addu'o'i da suka tabbata sunna ai tofi ko kuma shi mutumin yayi alwala a dauki ruwan da ya wanke jikin san da shi sai a watsa wannan mutum ko a bashi sha ko kuma ya zama wani aljani ne ya bayyana a maral aurin maral lafiya din ya bayyana a jikinsa sai yayi ƙarya yace wane ne ya sa maka wannan ciwo don aljani yana ƙarya shedanin aljani so da aka sai dinga lissafa jama'a wane da wane yana ta kiran sunayen wane shikenan sai a dauka cewa me gaba ɗayan su mayu ne suna neman su cinye shi ne inda duka mayu ne da sun gama da shi to kaga wannan aljani ne bayyana a jikinsa yake cutar da shi amma yake son yi wa wani sharri sai ce wannan mutumin ai sai a ce wannan mutumin maye ne shi ai ta kiran sunan wannan mutumin ne ko wannan matan sai a ɗauke shi kuma maye ne wannan kuma kuskure ne a shari'a saboda aljani makaryaci ne yakan bayyana a jikin mutum yayi ƙarya yakan ce ya fita a jikin mutum kuma bai fita ba to da aka ba wanda ya kai aljani ƙarya ko shedani ƙarya to mara lafiya in yayi magana kar a biyewa maganarsa kuskure ne a dinga biyewa abin da yake faɗa saboda magagi na zazzabi baya cikin hayyacinsa ko kuma wani aljani ya bayyana ya faɗi mata magana cikina sai a ɗauki wannan magana sai a tsorar da ita amma in ya tabbata mutum ya yi tsafi ne ya cutar da wani ko ya faɗa da bakinsa ko an ga lokacin da yake yi wannan kan ko shakka babu mai laifi ne kuma ya kamata a kama shi a masa hukunci kenan dai ana amfani da abun da ya bayyana ya zama zahiri ba abun da marar lafiya ya faɗa cikin magagin rashin lafiyansa ba ba amfani da wannan kuma ba amfani da zato ko hasashe a ce ai maye ne kila shi ya kama shi ko menene wannan kuskure ne shari'a ba ta yadda wato ainihin da wannan ba za mu zo ba tama'in akwai ƙarin bayani akan irin wa'annan abubuwa din sannan sai ya ce ƙala nan sai shi abdulabin sa'id bin jubai sai yake gaya husaini bin abdurrahman ya ce ahsana maninta ha ila ma saniya wanda ya tike zuwa ga abun da ya ji na ilimi ya yi aiki da shi ya kyautata wato kai iya iliminka kenan cewa idan mutum abin nan kunama ta harbe shi ya kirawo mai rukuya ya zai masa rukuya wato ya masa karanta masa wani abu ya tofa masa kai iya ilimin da ka sani kuma ka yi aiki da abun da ka sani ka kyauta Eh, to dama mutum in ya ji ilimi sai aiki da shi in ya samu wani ƙarin ilimin kuma sai ya ƙara akan ilimin nasa amma matsala shine ka yi aiki da jahilci ko kuma ka samu ilimin ba ka yi aiki da ilimin ba amma wanda ya ji ilimi ko ɗan kaɗan ne ya aiki da shi ai ya kyauta to a nan bai masa inkarin abun da ya sani ba kuma zai kawo masa wani sabon abu kuma daban wanda yafi wannan amma shi ma wannan din ba kuskure ba ne wato yana so ya nuna masa kash da baka nemo wanda zai maka tofin nan ba da baka nemo shi ba to sai ce masa eh, abin na ina wurin ne walakin walakin sai dai haddasa na ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ba mu labari an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce uridat alayya al-umam an nuna mini al'umatai gabaɗayan su an nuna mini jama'a gabaɗayan su aina aka nuna masa wasu malai suka ce a daren da aka yi isra'i da shi me na nuna masa an sa masa kamar a majiki ya gansu gaba daya an nuna masa foton yadda jama'a da su kasance ranar alkiyama da su dinga bulbulowa kowane annabi da jama'arsa shine ma'anan urizat alayya al'umam wato kamar a sa masa a majigi kamar irin projector nan abu yana wani wuri kuma kai kana ganin sa a gabanka yace an nuna mini al'ummatai gaba ɗayan su farkon duniya da ƙarshen ta yace fara'aitun nabiyya sai na ga wani annabin wa ma'ahu rahadu yana zuwa tare da shi akwai yan jama'a yan kadan wanda ba su wuce daga uku zuwa goma ba shine ar-rahadu al-jama'atu ma al ashara jama'an da ba su kai goma ba daga uku zuwa tara suna ake cewa ar-rahadu yace ga wani wasu annaba wani annabin yan jama'a ba su wuce mutun tara ba iya wanda suka amsa kenan duk da a wanda ya tayi yayi ta kira zuwa ga addinin Allah shekara da shekaru bai wuce mutun tara ne kawai suka amsa da awarsa ba yace wa nabiyyu ma'ahu ar-rajul war rajulani wani annabi kuma tare da shi mutum ɗaya ne kawai wani kuma rajulani mutane ne guda biyu kawai kuma sune ne iya duk rayuwarsa da yana da awai zuwa ga addinin Allah iya wayanda suka amsan kenan wani mutum ɗaya wani mutum biyu saboda shiriya a hannun Allah subhanahu wataala kai isa ne naka mutane sun karba ba su karba ba wannan ba naka bane to kaga wannan shi zai kwantarwa duk wani mai da'awa zuwa ga addini hankali in kana ta kira jama'a ba su amsa ba to ai kai baka kai annabi ba to annabin Allah ma akwai wanda mutum ɗaya ne ya amsa masa ko mutum biyu kuma hakan ma yana da daraja don manzo Allah sa sama da ya tura ah, nan sayyidina Ali zuwa ga Yaman me yace masa yace la an Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Allah ya shiryar da mutum ɗaya da sawabinka yafi a baka jajayen raƙuma jajaye raƙuma a lokacin su ne dukiyan da tafi kowace tsada da kuma alfahari kamar a ce yanzu ya fi a baka garkin jiragen sama mutum ɗaya shiryu da sababinka da sababin da awanka ya zama mutumin kirki to ya fi a kan a baka jiragen sama a nan duniya garkin su guda to kaga wannan ba karamin falala ba ne to in kana da'awa ko mutum ɗaya ne ya amsa kai ka ci riba ai ka ci riba to wani annabi mutum ɗaya wani mutum biyu yace wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun wani annabin kuma zai zo babu wani wanda yake tare da shi ko mutum daya ya yi kiran ya kira ya yi kira amma kuma ina ba wanda ya amsa kuma shikenan ya gama aikin zago Allah ta'ala bai zai kama shi akan wani bai amsa ba saboda shari'a a hannun Allah take amma zai kama shi da bai isar da da'awan ba to ya isar da da'awa shikenan wa malar rasuli illa albala kawai abun nan isarwan shine in bai isar ba yayi laifi in ya isar ya sauke wajibinsa kuma zai samu darajarsa ta annabta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kaga idan ka yi ta da'awan ma ba wanda ya amsa ai baka faɗi ba wannan ba matsala ba ne domin baka fi annabin Allah ba to annabin Allah ma ya yi da'awan ba wanda ya amsa masa zai tashi ranar alƙiyama shi kaɗai yana tafiya ba mai binsa haka zai tashi sannan sai ya ce izuru fi ali sawadun azimun sai aka ɗauka komin wasu jama'a masu girma shine sawadun azimu baki mai girma irin jama'a daga nesa in suna tahowa baki kawai zaka hango baki na tahowa yace to sai aka nuna min wasu jama'a kuma masu yawa suna zuwa faqila li ah, fa zanantu annahum ummati sai nayi zaton al'ummata ne saboda ya san cewa babu wanda yake da jama'a cikin annabawa irin al'ummarsa manzala sallama ba wanda ya fi shi yawan jama'a saboda duk yawanci annabawa ana aiko su zuwa ga wata kabila ne ko gari ko a ce an aiko ka zuwa ga yahudawa kawai annabi musa zuwa ga nasara kawai annabi isa ko zuwa ga gari kaza kama annabi lutsu a alƙaryan Sadun haka annabawan galibi zuwa ga jama'a su ko wani gari kawai kama mazala sa sama kuma yace fa istu ila nasi ammatan an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya kai ba ma mutane ba hadda aljani mutane da aljani duk jama'a sane kuma duk sun amsa da'awa a cikin mutane akwai wanda suka amsa aljani akwai wanda suka amsa to kaga jama'a sa za su fi kowace jama'a yawa yace shikenan sai za tamanin cewa al'ummar sani faqila sai aka ce mini haza Musa wa qaumuhu wannan annabi Musa ne da mutanensa sai annabi Musa yana da yawan mabiya yana da jama'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fishi yawan jama'a da haka kace to wannan annabi Musa kenan da shi da jama'arsa yace fa nazartu sai na sake dubawa fa iza sawadun azimun sai ga wasu jama'a masu yawa wato suna zuwa shine sawadun azim bakin yafi wancan duk inda ya duba ko ina gefe da gefe jama'a ne suna zuwa faqila ni sai aka ce mini hadhihi ummatuka to wayannan sune Ka kaga ne yana cewa jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowace al'umma yawa shi yasa ce tazawwajul wadudal waluda wa inni mukathirun bikum al'umma yawmal qiyamah ku auri mata wanda suke nuna muku soyayya suke haifuwa don zan yi alfahari da yawan kurana alkiyama duk musulmin da ya haifu ya haifi musulmi haka abin yake tafiya to al'umma manzala sa sama tana da yawa yaka ce to ai nan al'umman kan to kaga wannan abun alfahari ne to abun da fi farin cikin kuma zaka ce wa ma'ahun sab'una alfan a cikin al'umman kaɗin akwai mutum dubu saba'in ya hulunar jannata mai gairi hisabin wala azabi da su shiga aljanna babu hisabi kuma babu azaba mutum dubu saba'in a cikin ka da su shiga aljanna ba tare da an bincika musu ayyukansu ba kuma ba tare da an azabtar da su a wuta ba kafin su shiga aljanna kai tsaye da shiga kaga wannan ba karamin daraja bane to ka duba masu shiga aljannan kawai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba hisabi wasu kuma sai bayan hisabi wasu sai sun shiga wuta kuma su sake su sake dawa aljanna to dubu saba'in dinnan annabawa nawa za a ribawa jama'an kafin jama'a su ta kai haka kaga suna da yawa wanda yake nuna maka yawan al'umma maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma darajar da suke da shi a wurin Allah subhanahu wataala mutum dubu saba'in to sai ya a wata riwayan kuma wanda Imam Ahmad ya ruwaito da bai Baihaqi kuma riwaya ingantacciya ce fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan yace sai na nemi Allah ta'ala ya ƙara mini ya zama sun fi dubu saba'in masu shiga aljanna ba hisabi ba azaba sai Allah ta'ala ya kara min tare da kowane dubu dubu saba'in to kaga abin nan yana da yawa saboda haka dubu saba'in sau saba'in su za su shiga aljanna ba tare da ainihin hisabi ba saboda haka al'umma manzala ta sama suna da yawa masu samun daraja kololuwa ma suna da yawa saboda yawan al'umman da kuma kasancewansu cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutum ya gode wa Allah ta'ala da ya shi musulmi na farko na biyu kuma ya gode wa Allah ta'ala da yayi shi cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa'inda za su shiga aljanna kamar al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su suka fi kowa yawa a aljanna haka ubangiji subhanahu wataala yayi wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baiwan shi yasa mutum sai alfahari cewa shi yana cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da qabi iya yake cewa abun nan wa mimma zadani sharafan wa fakhran wa kittu bi aqmusi ata'u thurayya dukhuli ta ta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyyan yana daga cikin abin da ya kara mini daraja da ɗaukaka har na kusa na taɓo tauraro wanda ake cewa kaza da 'ya'yanta saboda ɗaukaka da tafin na kusa in taka in hau sama in taka tauraro da takalmi na shine tafin ƙafata saboda ɗaukaka kasancewa na musulmi da kuma kasancewa na daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne za su samu wannan gata shikenan yace summa nahaba sai manzo Allah sai sama ya zabura sai ya shiga gidansa da ya faɗi wannan falalan a cikin al'ummarsa akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba sai bar sahabbai fa dakhala manzilahu ya shiga gidansa fa khaba nasu mutane sai suka kutsa fi ulaika cikin wayannan jama'a wai su waye mutum dubu saba'in din to sahabbai sai suka kama tattaunawa don manzo Allah sai sama da ya tashi bai bai nemi ya musu bayanin bai musu bayanin su ba kawai yace akwai mutum dubu saba'in sai ya tashi ya tafi shikenan suka kama tattaunawa a tsakanin su fa qala ba'dhum wani su yace fala allahum allazi sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watakila sune waɗanda suka aboci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace kila sune sahabbansa yawa sahabbansa din dubu saba'in za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi wani yace watakila sune shikenan wa qala ba'dhum wani kuma yace fala allahum allazina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'an Wataƙila su ne wa'inda aka haife su a cikin musulunci ba su yi wa Allah shirka da komai ba eh, ka kaga sabai da yawa koyin da sun yi shirka kafin su musulunta sanda suka yi tabautan gumaka sannan suka tuba suka dawo musulunci akwai kuma wa'inda an haife su a cikin musulunci ne irin su Abdullahi bin Abbas mai wannan hadisi. sai wasu suka ce watakila su ne irin wa'inda aka haifa cikin musulunci Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar irin su Abdullahi bin Abunna bin amri bin As Abdullahi bin Zubair irin su Aisha suka ce watakila irin su ne wayanda aka haifa a cikin musulunci ba su taɓa yi wa Allah shirka ba ƙila su ne wanda za su samu wannan daraja su shiga aljanna ba tare da hisabi ba duka dai wannan hasashe suke yi wa zakaru a ashiya suka ambaci abubuwa da yawa kowa da abin da zai faɗa ko irin su Abubakar da Umar ne makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko irin su wane ko irin aka dinga faɗa shikenan ana cikin haka fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito ya zo wurin su shikenan fa akhbaruhu sai suka ba shi labarin abubuwan da ainihin suke faɗa suka ba shi labarin abubuwan da suka tattauna a kai shi nan faƙala sai ce yanzu zai riba musu rigiman ko wato shi sa sabai ba wanda ya fi su da jin daɗi idan kuka samu saɓani akwai alƙali sai ku zo wajen manzala sa sai riba muku rigima kawai in ya faɗa kuma ta zauna kaga manzala ya faɗi magana sai ai ta saɓani me ake nufi da ita sai manzala sa yana raye kenan sai zai riba muku rigima ai wani ya ce kaza wani ya ce ka ce ai to kai kai daidai kai kuma akan kuskure kake ai dukan ku kun yi daidai a dukan ku ba daidai bane ga abun da yake daidai din shikenan a riba muku rigima amma mu yanzu ne mun yi rikici ba mu da mai riba mana wannan rigima an ce a koma wa in fa in nazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuka yi jayayya akan abu ku koma qur'ani da hadisi ba shi zai riba rigiman ba to kawai sai a je a kutsa cikin qur'ani da hadisin kuma a sake ta da wata rigima wannan yace ga abun da ayan take nufi wannan yace ga abun da take nufi hadisin ma wannan yace ga ma'anansa wannan kuma yace a ga ma'anansa to yanzu ina zamu je a riba mana rikici sai mu koma yaya magabata suka fahimci alqur'ani ya suka fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir kaga kar ka bi tafarkin wato ta farki daban ba na mumine ba na nufin muminan farko sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka fasa ka kasa fahimtan alqur'ani da hadisi ba mu daidaita da kai ba sai mu koma kuma fahimtan magabata al-ilmu min al-kitabi was sunna bi fahmi salafil umma su ya magabata suka fahimta in duk mun yadda addinin magabatan nan shine daidai don manzala sa sama ya riba musu rigima daban-daban sun rayu da shi ko sun rayu da waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu koma su ya suka yi addinin su ya suka fahimta to wanda ba neman rikici sai ya sallama duk yanda Abubakar da Umar suka fassara ko kuma magabata suka fassara ayan ko hadisin sai a tafi akan haka amma mai neman rikici sai ce ba ruwansa da wani maganar magabata ba ruwansa da maganar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina to kaga wannan har abadan abada ba za a daidaita da shi ba kila sai dai manzo Allah sama da zai dawo a rayi a duniya ya riba wannan rigima in ya sallama masa nan ma wani kuma yana jayayya ma da me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa muke cikin rikici sai dai mu ce ta addu'a Allah nuna masa hanyar gaskiya kawai ya zama yana bin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da kuma fahimtar magabata wanda kawai shine zai da kai daga daga rikici ba yanda za a ce addinin su kuskure suka yi mu kuma namu yazo ya zama daidai dole sai mun bi abin da suka fahimta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce wa humul ladzina la yastarqun su ne waɗanda wato ba sa neman a yi musu ruqya ba sa neman a yi musu ruqya wato ba sa neman a musu tofi a riwayar muslim wa humul zina la yartaƙun ko la yarƙun a riwayar muslim la yarƙun wato su ne waɗanda ba sa yin tawaida wato ba sa yi wa wani ruqya to wannan ruwan ita ma kuskure ne shakku isami taimiya ce sam sam ce hajji ziyada wahamun minar rawi wahami ne daga wajen mai riwaya din ba la yarqum ai ruqiya ka abu ne mai kyau kai wa wani maganar da ake ba sa neman a musu ba sa neman a musu saboda haka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wani kuma ya tabbata an masa mala'ika jibril ya masa kamar da ya tabbata hadisin bukhari da muslim sannan kuma an tambaye shi dangane da yi wa wani ruqiya manzala sassama ya ce man minkum an yanfa akahu falyanfa'hu duk wanda yake da ikon ya amfani dan uwansa ya amfane shi wato wanda zai iya karanta wani dan uwansa wata aya ko wasu hadisai da suka tabbata addu'o'i daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya to su yi amfani dan uwansa mana su yi masa domin ya samu sauki to kaga ba a hana me mutum yayi wani dan uwansa ruqiya ba wato ya tofa masa wani abu domin ya samu sauki ba ba hana wannan so da haka yastarquna ake nufi wato su ne waɗanda ba sa neman a yi musu me a musu ruqya kuma manzala sa sama ya ce la ba'sa bir ruqa ma lan takum shirka babu laifi da ainihin ruqya wato shine ka karanta wani abu ka tofa wani matikan ba shirka bane wannan abu wato ba wai zaka dauko wani surkulle ne ka zo ka tofa masa ba a'a shi abinda ake ruqya da shi in ma ya zama qur'ani ko su addu'o'i da suka inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ake yi amma ba a karanta wani shirme wani surkulle a tofa wannan shine shirka din wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana za mu zo ƙarin bayani akan ruqya a can gaba a babinsa to sai yace ce su ne waɗanda me ba sa neman ayi musu ruqya wato bambanci tsakanin nema da kuma ayi shi mai yin ruqya yana amfanar da jama'a ne shi kuma wanda yake nema ayi wato kamar zuciyarsa za ta karkata wajen mai neman ya masa ɗin wannan zai dan masa illa a wajen tawakkalinsa ga Allah subhanahu wataala musamman in ya raja'a yake ganin wannan mutumin shine zai taimake shi ya fitar masa da abin da yake abin da yake matsala a cikin sa damuwarsa na sa ko na aljani wani abu to wannan din zai iya taba sa ga Allah ko da bai tafiyar da shi gaba ɗaya ba to shine sai zama daga cikin siffofin wanda za su shiga aljanna babu hisabi mutum dubu saba'in dinnan sune wanda ba sa neman wani ya zo ya musu tawaida wato ainihin ya musu ruqiya domin wani ciwo nasu saboda ransu ko zuciyarsu gaba ɗaya tana ta'allake da Allah subhanahu wataala akwai cikakken tawakkali wanda kawai ba sa bukatan wani ya zo musu amma in wani ya zo zai musu kuma bai zai hana su ba bai zai hana su ba mu rike wannan matsalar zamu dawo akan ta su ne waɗanda ba sa neman a musu tofi sannan wala yaktawun kuma ba sa neman a musu lalas wato menene lalas shine a sa wani karfe a wuta a zo a sa a jikin mutum saboda magani to ba sa neman a musu wannan wannan shi ma baya nuna haramcin a yi maka lalas ɗin amma ya zo a hadisi akhiru dawa'i alkayu sai an rasa yadda za a yi shine karshen magani shine lalas in ka bi wasu magungunan bai yi ba to a karshe za a iya za a iya maka lalas a sa karfe a wuta ya ja a tsosana akan gabanka ko a wani wuri a jikinka kuma sai maka magani amma kar a fara yin saboda yana cutarwa akwai illa a zo a ƙona maka jikinka sai in wani maganin bai yi ba shi ya zama ƙarshe sai ka nemi wannan magani ne. to su wayannan mutane wanda za su shiga aljanna babu hisabi ba sa ma neman a musu lalatsin kwata-kwata to ina abubuwa guda biyu la yastarqun wa la yaktawun ba sa neman a musu lalas ba sa neman kuma a musu ruqiya wannan yana nuna cikan tawakkalin wa'annan mutane suna da cikakken tawakkali wato shine abunda shi wannan hadisin yake nufi me yasa haka idan ciwo ya same su sun sallama sun miƙa wuyawa hukuncin Allah subhanahu wataala sannan kuma ya talazzazuna bil bala suna jin daɗi da bala'in da yanda bala'in yake samu su wato ciwon da ya same su din ko musifan da ta same su su daɗi suke ji wato wani imani ne mutum yake kaiwa a zuciyarsa da tawakkali har ya zama in masifa ta same shi sai ya dinga jin daɗi sai ya dinga halarto lada da falalan da zai samu na wannan masifa ɗin ko wannan cutan sai ya zama baya buƙatan ma ya nemo wani ya masa magani sai dai idan wani ya masa magani ɗin yana jin daɗin wannan matsala ɗin wani daga cikin sahabbai manzala sallama ya faɗi falalan zazzabi irin ladan da ake samu in zazzabi ya kama mutum manzala sa sama sai ce wa manzala sa sama ya rasu ka roƙa min Allah ya sa mini zazzabi har na mutu da shi kuma aka masa addu'a zazzaɓin ya kama shi amma yanda bai zai hana shi ibadansa ba kuma har ya mutu yana zazzaɓi duk lokacin da aka taba jikinsa za a ji dumi jikinsa da ɗumi na zazzabi to wannan kaga ya talazzaf bil bala yana jin daɗi da me da wannan musifan da ta same shi to wannan wani kololuwa ne mutum zai kai na tawakkali da imani har ya zama yami da miƙa wuyawa kaddaran Allah subhanahu wataala da hukuncinsa har ya zama shi ba zai buƙaci wani ya zo ya masa magani ba tare da cewa kuma neman wani ya maka magani ba haramun bane neman wani ya zo ya maka tawaida wato ya maka tofi ba haramun bane a shari'a ka kira shi ya zo ya maka tofi ba haramun bane shari'a ta yadda da wannan amma da zaka bari in shi yafi sai dai in shi da kansa ne zo ya maka kamar mala'ika jibril ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan manzon sa sama yayi wa sahabbansa ba tare da sun nema ba da yawa wasu kuma nema suke a musu to in an ka in an zo a maka ne baka nema ba wannan bai da matsala amma ka zo ka neman ana ana gudun kar ya taba maka tawakkalin ka ga Allah subhanahu wataala tare da cewa in kai haka kuma bai taba maka imanin ka ba kana nan mumini kuma kana nan mai tawakkalin sai dai ana tsoron hakan din ka raja'a ka waiwaya zuwa ga wanda shi yake maka wannan tawaidan ko yake maka lalatsin ka dinga ganin kila ba don yayi ba da bara ka samu waraka ba wannan sai taba maka wani bangare na na tawakkalinka to wayannan mutane su ba sa yin wannan abun kwata kwata sannan wala ya tatayyarun ba sa yin canfi shine tatayyur canfi kuma haramun ne ma shi canfi haramun ne mun ce wayannan abubuwan da da ruqya da abun da ya shafi wato lalas shi asalin sa halal ne sai dai an fi son ka bar shi to amma abun da ya shafi kuma wato shi canfi shi kuma haramun ne tsantsansa ma'anan canfi asali suna yin sa da tsuntsu ne shi yasa aka ce wala ya tatayyarun daga atayru ne in an ce tatayyara yayi canfi da tsuntsu canfi da tsuntsu shine idan mutum ya fito zai tafiya yanda suke yi sai dai samu tsuntsaye suna tare a wani wuri sai ya tashe su haka su gudu to idan sun yi gabas tafiyan nan akwai sa'a sai ya kama hanyarsa in sun yi yamma kuma to tafiyan sai ce babu sa'a idan ba su yi gabar ba su yi yamma ba suka kai kudu ko arewa to nan kuma yana bukatar ya je ya samu su tsuntsayen kuma ya sake tada su su yi sama domin ya gano sa'arsa ko rashin sa'arsa <laughs> to wannan haramun ne kaga wannan shine ake cewa at-tatayyur shine canfi baya halatta addinin musulunci domin wannan yana tafiyar da ne tawakkalin mutum gaba daya ta shari'a ba ta yadda da wannan ba amma kaga ka nemi a maka magani wannan baya tafiyarwa da mutum mai tawakkalinsa gaba daya ka nemi a maka lalas wannan baya tafiyarwa da mutum wato tawakkalinsa gaba daya to amma canfi kan yana tafiyarwa da mutum tawakkalinsa saboda haka sai aka ce haramun ne kuma wannan ko ko na tsuntsun kai ko ba na tsuntsun ba misali wani zai baka wata takarda ya ce ka abin nan ka sa sa'a nan kuma emtin ko nan kuma babu sa'a shikenan sai ka dunkule takardar ka nannade su ka watsa su sai ka je ka dauka in ka dauke inda aka rubuta sa'a to abun yana da sa'a abun da zaka yi din ko kasuwanci ne ko tafiya zaka shikenan sai ka je ka yi in kuma ka dauki babu sa'a to shikenan wannan kuma baraka ainihin yi wannan abun ba wai ya nuna maka babu sa'a in ka dauki wanda yake empty kuma to wannan yana bukatan ka sake don ka gano sa'anka ko kuma rashin sa'anka wannan duk wahayi shedan ne kuma haramun ne a addinin musulunci ba wani mai baka sa'a ubangiji ta shi ke bada sa'a duk abin da zaka yi sai kai tawakkali wa iza azamta tawakkal ala Allah in kai niyyar yin abu kai dogaro ga Allah ta'ala katin kai niyyar yi ka himmantu wajen yin sa kai shawara da ma'abota wannan abu in kasuwanci ne kai shawara da yan kasuwa wani irin kasuwanci ya kamata kai in aiki ne da ma'aikata in abu ne na ilimi da masu ilimi kowa da irin in noma ne manoma in kiwo ne kiwo kai shawara bayan kai shawara kuma ka zo kai istara kai addu'a Allah ta'ala ya zaba maka mafi alkhairi to idan ka riga ka himmantu zakai kuma ba za ka yoya zuwa ga komai ba wai za a zamta fatawaka Allah sai ka dogara ga Allah ka je ka wannan abu wannan kuma ko shawara ma ba a yadda ka sake yi ba in ka riga ka himmantu kai tawakkali ga Allah don ka riga ka yi shawara kuma ka yi istikhara wannan shine abin da musulunci ya tanada amma a zo ana abin nan ka dogara da da tsuntsaye ko da wasu malamai a ce su za su baka sa'a wai kafin ka yi abun sai ya je ya duba maka da sa'a ko babu sa'a to wannan wurin boka ka je yawa duk wanda yace zai duba maka harkan da zaka yi ko matan da zaka aura wai zai duba maka akwai sa'a a aurenta ko babu sa'a to wannan ka je wurin boka ne kuma ka zudda imaninka dan manzo Allah sallallahu alaihi man ata arrafan wa salahu an shay'in lan tuqbal lahu salatu 40 yawman duk wanda ya je wajen mai duba duba masa wani abu kwana 40 ba za a karbi sallansa ba wanda ya je wajen boka man ata kahinan fasaddaqahu fima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wajen boka ya gaskanta shi akan wani abu da yake faɗa da ya gaya masa na gaibu ya kafurci qur'ani don ba wanda ya san gaibu sai ubangiji ta ala kamar yadda alqur'ani ya gaya mana to kaga wannan kana rudin kanka ne saboda haka masu canfi masu neman sa'a suna asaran imaninsu da su ga Allah subhanahu wataala abin da ya shafi harkan canfi akwai babin sa na musamman a cikin wannan littafin zamu iso shi babu tsayara wato babin canfi zamu faɗaɗa bayanai fiye da wanda muka yi yanzu wayannan mutane aka ce su ne waɗanda ba sa yin wayannan abubuwan sai aka ce wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su sun dogara ga ubangijin ne sun dogara ga Allah subhanahu wataala ba sa yin wayannan ba sa neman a musu ruqya ba sa neman a musu lalas kuma ba sa yin canfi mun ce canfi kada an haramun ne shi kuma neman ruqya halal ne amma abun da yafi me karka nema har sai dai wani ya zo ya nemo ya kawo maka ko kuma a ce shi ya ga dama ya zo ya maka shi kenan kai ba ka ce ku je ku nemo masu rukuya su zo su ba ka bari in ƴan uwanka sun zo sun nemo sun kawo kai kuma kar ka hana a maka don manzala sa sama yi wa sahabbai bai abin nan ba su ki ba sannan kuma malaika jibril ya masa kuma bai ce ba za ka mini ba in ƴan uwanka ne suka nemo ko ko mai rukuyan ya zo ya ce zai yi maka wannan kan babu laifi matukan rukuyan ba shirka da a sa a ciki ba wato matukan ayoyin alkur'ani ne ko addu'o'i da suka inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ka bari a maka kuma wannan bai taba maka tawakkalin ka ba amma in ka je ka nema wasu malamai suka ce maka ruhi ne amma ba haramun bane don kar tsoron kar ya taba maka tawakkalin ka haka lalas in aka zo za a maka ba matsala bane in ka nemo a maka kuma to wannan ana tsoron zai iya taba maka tawakkalin ka bai kamata ka nema ba amma in ka nema kuma ba laifi bane haka nan duk abin da ya shafi harkan magani harkan magani halal ne wannan hadisin ba sa kore al'akhdhu bil asbab kai riko da wani sababi ba sa korewa ya halatta mutum yayi magani sai dai malamai sun yi sabani shin idan ciwo ya same ka neman magani halal ne ko mustahabbi ne ko wajibi ne wasu suka ce in ciwo ya same ka wajibi ne saboda zahirin wayannan hadisan hadisin bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ce ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah bai saukar da wani cuta ba face ya saukar da maganinsa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba sannan a wata riwayan wurin imam ahmad ingantaccen hadisi mazala su sama ce na'am ya ibadalla ta dawo fa inna allaha azza wa jalla lam yada da'an illa wa ba'alahu shifa'an ghayra da'in wahidin qalu wa ma huwa qala al haram maza yace yace ku yi magani ya ku bayin Allah kaga zahirin sa umurni ne wani yace to ai al'amru yufidul wujub umurni yana nuna wajibi ne ku yi magani ku bayin Allah sai yace saboda ubangini ta'ala bai saukar da ciwo ba face ya saukar masa da magani sai dai ciwo guda ɗaya shine bai da magani shine me shine tsufa shine tsufa a wata riwayan cuta biyu ne ba su da magani mutuwa da tsufa in mutum sa na tsufa ne wannan duk yanda kai magani bai zai warke ba to suka yi amfani da zahirin na hadisin sai suka ce wajibi ne mutum ya nemi magani idan idan ciwo ya same shi wasu suka ce a mustahabi ne wannan umarnin ba na dole bane na cewa ya kamata ne imam malik kuma yace a a mubahi ne ya halatta yace la ba'sa dawi wa la ba'sa tarkihi imam mali ce babu laifi in ciwo ya same ka kai magani ka nemi magani babu laifi kuma idan ba kai magani ba wato da mutum dai zauna ciwo ya same shi ya ki neman magani har ya mutu a haka ko har ya warke da bai laifi ba bai yi laifi ba a wurin imam malik amma wajen wanda yace wajibi ne to a wurinsa kuma ya laifi don me yasa bai zai nemi magani ba haka nan in ka nemi maganin kuma baka yi laifi ba shi kan neman maganin babu wanda ya ce matsala ne ba wanda ya ce haramun ne ka nemi magani in baka nemi maganin ba shine wani zai ce maka haramun don wanda ya dauki wajibi ne neman magani to in baka nema ba akwai matsala ka aikata haramun wanda ya ce ko mustahabbi ne ko mubahi to wannan kuma yana nuna wato ainihin ba matsala bane zancen da yafi inganci anan shine maganar maganar Imam Malik abin maganar Imam Malik cewa neman magani ya halatta in baka nema ba kuma baka me ba baka yi laifi ba me yasa ya halatta saboda an ce ta dawo ku yi magani ku bayin Allah me yasa bai zama wajibi ba saboda gashi an siffanta wai an siffanta wa'anda za su shiga aljanna babu hisabi mutum dubu saba'in ne aka ce ba sa neman magani to kaga inda wajibi ne kuma da wannan sai ya zama matsala a wurin su da sai ya hana su ma su shiga cikin mutum dubu saba'in masu shiga aljanna ba hisabi to amma kaga rashin ba su neman ba sai ya sa musu me wannan falala din saboda haka sai zamana kenan ya halatta a nemi magani kuma idan mutum bai nema ba kuma ba za a ce masa Ya yi laifi ba sai ce wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ga ubangiji su ne wannan hadisin yana nuna mana cikakken tawakkali ga wa'annan bayin Allah a wurin wa'annan bayin Allah wa'anda ba sa neman masu musu ruqiya ko masu musu lalas wanda ba sa yin canfi lalle suna da tawakkali cikakke kuma sun sallama wa duk abin da ya same su na masifa kai suna jin daɗi ma masifan da ta same su sun san cewa Allah ta'ala zai kankare musu zunubansu ne zai ba su kuma zai yawai ladan su shi yasa Allah ta'ala ya jarabe su da wannan wanda ya kai wannan matsayin to yana cikin waɗanda za a ce ta ranar alkiyama za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba ba tare da an musu azaba ba wannan kuma yana nuna ba nuna wanda ba da wannan siffan kuma sai ya shiga wuta kafin ya shiga aljanna don kada wani ya fahimci haka akwai wanda sai an masa hisabin ya shiga aljanna kuma ba zai shiga wuta ba nan ana maganan wanda zai shiga aljanna babu hisabi kenan akwai wasu kuma ba su siffantu da wayannan siffofin ba kuma za su shiga aljanna kai tsaye ba za su shiga wuta ba za su shiga aljanna ba tare da azaba ba saboda me saboda hisabin su yayi kyau suna nan su kuma daban ne saboda haka kada mutum ya daga hankalinsa ya ce to ai shi yana neman magani ko yana neman mai ruqiya kenan sai ya shiga wuta kafin ya shiga aljanna in kai haka baka fahimci karatu ba in ka fahimci haka wannan ana magana wanda ba hisabi kaga kuma su din ma suna da yawa kuma wannan wasu ne daga cikin sifofin su amma akwai wanda kuma an masa hisabin kuma zai shiga aljanna kai tsaye ba zai shiga wuta ba kaga shi ma ya samu babban rabo irin wayannan kuma ba a san iyakacin su ba ba a san iya mutum dubu nawa bane a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗi wannan siffofin faƙama ukashatu sai ukashatu sai tashi ukashatu binu mihsan sai tashi faƙala sai ya ce udu'ullaha an ya ja'alani minhu ya ce ya rasu da ka roƙi Allah ya sa ni cikin wa'annan mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce anta minhum kai kana daga cikin su shikenan ya shiga a wata ruwa ta bukhari Allahumma ja'alhu minhum ya Allah ka sanya shi daga cikinsu kenan ya shiga kuma kaga shi ukasha kan take an riga an sani kawai dan aljanna ne bayan zai zai shiga aljanna ma babu hisabi babu azaba shi ya samu ya samu ya shiga daga ciki to kaga wannan manzala sa sa shi kadai ne sai faɗi haka saboda wahayi ake masa sai ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne shi sa ba dama ka ce wani dan aljanna sai wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa dan aljanna ne don Allah ta'ala ne yake sanar da shi kamar irin su ukashan nan irin su bilal irin su abun nan hassan da hussein irin su fatima da sauransu kaga ba sun takaita akan al'ashara al-mubashsharuna bil janna ba iya mutum goma nan bane kawai aka albishir da aljanna ukasha ma an masa mutum goma abun da yasa ake ce musu mutum goma da aka albishir da aljanna saboda a zama ɗaya ne aka musu albishir din take wannan ya zo a ce manzo Allah yana gaishe ka ya maka abishi da aljanna wannan haka duk haka aka ba su sako aka ba wa ainihin mai faɗan ya faɗa musu shi yasa ake ce musu mutum goma da aka yi wa albishir da aljanna abubakar da umar da usmanu da aliyu da abdurrahman bin auf da talhatu bin ubaidillah da zubairu bin awam da su bin abi waqas da sa'id bin zaid da abun abu ubaida amil bin jarrah su guda goma nan take aka musu albishir da aljanna shi yasa ake cewa ne al Sharuna, bil janna mutum goma amma in ba aka ba okashi shi ma wannan albishir ne da aljanna so da haka kadan okashi dan aljanna ne da albishir din manzon Allah sallallahu alaihi sallam. shikenan da aka yi haka summa qama rajulun akhar sai wani mutum kuma sai ya sake tashi shi ma a cikin sahabbai fa qala sai ya ce ud'u Allah an yaj'alani minhu ya rasulullahi ka roƙi Allah ya sa ni daga cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu azaba faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka shikenan ukasha ya riga ka wato ko ka ce ukasha ko ukasha biyan da ka faɗa ne ukasha ko ukasha bi tashdid wa takfif sai manzon Allah ya ce ukasha ya riga ka me yasa ya faɗi haka imamu al-Qurtubi yace abin da yasa ya ga masa haka shi bai cika wa'ancan siffofin bane shi yasa shi ba a ce wa anta minhum ba bai cika wayannan siffofin ba to hikima kuma ta manzala sallama da iya karantarwansa bai ce masa baka daga cikin su ba saboda in yace baka daga cikin su zai shiga damuwa zai shiga kunci to amma sai yace ko kashi ya riga ka ba shi kenan ba akwai ya zama yana daga cikin su akwai ya zama kuma baya baya daga cikin su wannan hikima ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iya karantarwansa sannan kuma hikima ta biyu shine idan da zai ce wa anta minhum to wancan ma zai tashi a ce anta minhum to yace za a gama ai a kare wannan taron wani daga unguwar su zai ji labari ya zo da gudu shi ma ya ce ya rasulullahi kamin addu'a ya shiga cikin zai ce kana ciki wani kafin a gama wani daga wani garin ma ya ji labari ya gudo ya zo ya fada kowa ya je gaito iyayensa da ƴaƴansa duk a zo kawai wa anta minhum Allah ya rasulullahi ka sani kana cikin su to yaushe abun zai kare <laughs> sai a samu tasalsul abun da bai zai kare ba to sai manzo Allah ya toshe wannan kofa sai ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka shikenan magana ta kare ba wani kuma wanda zai tashi shi ma ya ce a sani daga cikin su to wannan hadisin yana nuna mana tabbatar da tauhidi yana bukatan duk wani abu da zai kawo maka wani shakka a cikin imaninka ko tawakkalinka ka guje shi duk wani abu da zai kawo maka wani shakka shakka ko ya tauye maka tawakkalinka ko imaninka to ka guje shi shine ya zama na ka tabbatar da tauhidi in ka samu wannan taqiqin to zaka shiga aljanna da wato ainihin azaba ba fihi masail akwai matsaloli a cikin wannan barin karanta mana su a gurguje bana so mu dinga tashi akan masail yace al'ula matsala ta farko na wannan babin ma'rifatu maratibin nasi fi tauhid sanin darajojin ko hawa hawan mutane a cikin tauhidi wato tauhidi mutane hawan hawa ne wani ya fi wani tauhidi wani ya fi tabbatar da tauhidin fiye da wani kuma su suna da shi kuma su za su shiga aljanna to sai dai aljannan hawa hawa ne sai kuma aljannan kuma wani zai shiga ba hisabi wani sai bayan hisabi wani sai bayan azaba ma kafin ya shiga gurgudun yadda tauhidin sai tabbata matsala ta biyu ma asaniya ma'ana tahqiquhu تبيو da yake ma'anan ta hakikin tauhidin tabbatar da shi shine شين tauhidi daga لك wani وني na shirka ko bidi'a ko abin da zai taba tawakkalinka. الثالثة مسألة توقو ثناؤه subhanahu ala Ibrahim wato yabon da Allah ta'ala yi wa annabi Ibrahim bi kaunihi lam yakun minal mushrikin da yace masa ba daga cikin mushrikai a matsala ta fudu sana'uhu ala sadatil awliyai manzala sa sama ya bi shugabannin waliyai bi salamati min shirki cewa sun kubuta daga shirka shine la yataqayyarun ba sa yin ainihin canfi don canfi karamin shirka ne to kaga wannan bayin Allah sune sahabbai sune wanda masu shiga cikin mutum dubu saba'in din nan da wanda yake da irin wa'annan siffofin to an musu shaidan cewa sune ne shugabannin waliyai wa'anda ba sa ainihin imanin su da wani shirka ko al alkhamisatu matsala ta biyar kaunu tarkin ruqyati wal kayyimin taqiqit tauhid kasancewan barin neman a maka ruqya ko a maka yana daga cikin tabbatar da tauhidi as-sadisatu mas'ala ta shida kaunul jami'i li tilka khisal huwa tawakkul wato kasancewan abun da ya tattaro nan siffofin gaba ɗaya shine tawakkali wato in kana da tawakkali mai karfi ba abun da zaka yi wanda zai iya dan taba maka imaninka ko tauhidinka don shi yasa aka a ƙarshe aka ce wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ga ubangijinsu ne sannan asabi'a matsala ta bakwai umqu ilmi sahaba zurfin ilimin sahabbai bi ma'rifatihim da sanin su annahum lam yanalu zalika illa bi amalin cewa ba za a samu wannan falalan ba sai da aiki to kaga sai suka ce kila sune wanda suka suke sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wanda suka yi jihadi da shi sune wanda suka musulunta tunda suka musulunta ai aka haife su a musulunci tunda suka taso ibada suke kenan abun ba a samun daraja a addini ko a lahira sai idan mutum yana aiki amma wani sai ya rudu sai ya dauka cewa ko baka yi aiki ba in ka rike wani wani shehi ko wani zaka iya tafiya aljanna kai tsaye to wannan rudu ne wahayi ne na shaytan as-saminatu mas'ala ta taqwal hirsum ala al-khair wato kwadayin su a bisa aikin alkhairi ko kwadayin su akan abu na alkhairi shi yasa da manzo Allah ya musu bayani sai suka tashi suna cewa ko su wane ne saboda kowa yana son a ce yana daga cikin mutum dubu saba'in din nan sannan attasi'a matsaya ta shida ta tara fadilatu hadhihi al falalan wannan al'umma bil kamiyya da yawan adadi kaga su suka fi kowa yawa sawadun azim jama'a masu yawa wal kaifiya da kuma siffa wato shine mutum dubu saba'in za su shiga aljanna a cikinsu amma kuma ga siffofinsu ga siffofinsu ba sa canfi da sauransu al'ashira matsala ta goma fazilatu ashabi musa falalan jama'ar annabi musa su ne suke bin jama'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yawa alhadiyata asharata ta goma sha ɗaya arzul umami alaihi alaihi salatu an haska wa manzo Allah sa sama al'umma gaba ɗaya an sa masa so kaman amajigi ya gansu gashi nan kaman an yi tashi alƙiyama suna ta tafowa alhaj abin nan asaniyata asharata matsala ta goma sha biyu inna kulla ummatin tushar wahdaha ma'a nabiyiha kowane annabi ana tasan kowace al'umma ana tas ana tasan su ranar kiyama a tattaro su tare da annabinsu to shi zama zala ce wani annabi mutum biyu wani mutum goma abin da mutum tara wani kuma ya zama mutum daya wani kuma da jama'a da yawa kamar annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kowa za a tashe shi ranar kiyama annabi na gaba jama'a suna bin sa baya ta killatu قلة من lil للأنبياء karancin waɗanda suka amsa wa annabawa an ce jama'a abin nan wani annabin rahat abin da bai wuce mutum tara ba wani mutum daya wani mutum biyu kaga ba su da yawa amma na al'umma ita tana da yawa miliyoyi ne sannan arabiya ta asharata matsala ta goma sha hudu anna man lan yujibuhu ahadun ya'ti wahdahu duk annabin da ba wanda ya amsa masa shi kadai shi kuma zai zo a ranar alkiyama babu wanda ya amsa masa sai ya zo shi kadai ya atashe shi shi kadai yana tafiya sannan alkhamisata asharata matsala ta goma sha biyar samaratu hazal ilmi wato amfanin wannan ilimin wa huwa adamu al bil kasara shine rashin ruduwa da yawa wa adamu zuhdi fil qilla da rashin gudun kadan wato annabin da yazo da mutum biyu ko mutum uku ba shikenan sun samu rabo ba idan aka ce kai ne na biyun a wannan annabin me zai cutar da kai kaga ba sai an samu jama'a da yawa ba to shi yasa mu magabata suke cewa alayka bi tariqil haqqi wala yaghuruka qillatu salikin ka bi hanya ta gaskiya karancin masu shiga wannan hanyar bai zai cutar da kai ba wa iyyaka wa tariqab balalati fala babunna fala taqtarra bi kasratil halikin ka shedin ka kuma ka bi hanyar halaka kar ka rudu da yawan masu halaka a cikin ta hanyar bata za ga abu na bata yu jama'a suna yawa to kar ka rudu wannan kar ka ce wa ai gaskiya ne alaman yawan jama'a ne a'a abu galibi abu na alheri zaka ga yan kadan ne suke bin sa sannan a sadisa ta ashira ta arukhsatu fi ruqya wa fil aini wa fil huma an yi rangwame ayi da ayi tofi sannan kuma ana yin tofin abun da ya shafi kambin kambin ido da kambin baka sannan kuma da harbi na kunama ko sara na maciji ko makamancin wannan asabi ta asharata matsala ta goma sha bakwai umku ilmi salafi zurfin ilimin magabata liqauli saboda faɗin sa sana maninta ha ila ma samiya wanda ya tike zuwa ga abun da ya ji yayi aiki da shi wannan ya kyautata walakin kaza wa kaza sai dai kaza da kaza wato ya tabbatar masa da wannan ilimin nasa kuma ya kara masa wani ilimin daban sai ce fa ulima anna al hadith al awal la yukhalifu thaniya sai aka san hadisi na farkon baya sabawa wa na biyun duk abu ɗaya suke magana as-saminata asharata bu'du salafi an madahi al insani bima laysa fihi wato su magabata suna gudun ayi ba mutum da abun da bai siffantu da shi ba shi yasa yace ba fa ina qiyamul layli bane yawwa kunama ce ta harbe ni to kaga suna nisanta amma kaga dun abun nan abu na tafiya na tafiya wani kwai kaga yana neman me ayi ba shi da abun da bai aikata wani da za a zo a ce ai kana kiyamul laili kana me sai kama dariya kuma alhalin baya yi ko ya dinga dukan da za su nuna cewa shi kwana yake yana sallah wannan kuskure ne at-tasi'ata asharata qawluhu fadin sa anta minhu kai kana daga cikin su alamun min alamin nubuwa wato alama ce daga cikin alamomin annabta in ba annabi ba wanda ya sai cewa ni dan aljanna ne kuma ya zama dan aljanna sai annabi shi ake wa wahayi yawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha baya magana da son zuciya duk abin da kaga ya faɗa wahayi ne amma wani daban kuma zai iya magana da son zuciya shi yasa ya ce wani dan aljanna ne ba za a yadda ba al-20 matsa ta ashirin fadilatu ukasha falalan ukasha an masa albishir da aljanna kuma ya siffantu da wa'annan siffofin al-hadiyatu wal 20 matsala ta 21 istimalul ma'arif amfani da jurwaye mai kama da wanka ma'arif jan'u ma'arif wato ko jan'u ma'arat idan an ce ma'arat ko ma'arit ana nufin ka faɗi wata magana ga abin da kake nufi sai ka kauce mata ka faɗi wata magana wanda za ta ba da ma'anar wannan maganan da wata ma'anar daban yau a hadisi inna fi ma'ariba fi ma'arida lamanduhatun anil kadhib inna fi ma'arida lamanduhatan anil kadhib a cikin jurwaye mai kama da wanka akwai kaucewa ƙarya kaga ana aka ce an abun nan sabaqaka biya ukasha ukasha ya riga ka kaga ba a ce yayi yana cikin su ba a ce ba a cikin su to wannan shine ake cewa ma'arif eh wato abun nan eh, ga abun da zaka faɗa dare sai ka kauce domin kada a me kada a zarge ka da wani abu kaga da aka ce annabi ibrahim a tafi ainihin abun nan ainihin abun nan a tafi wurin bauta da shi wurin idi me ya faɗa sai ce inni saqimun ni mara lafiya ne su kuma mai za su fahimta bai da lafiya yana nufin ni mai rashin lafiya ne to kaga wannan shine ma'arif ni mai rashin lafiya ne ma'ana ina kan yi rashin lafiya amma da cewa yayi yanzu ba ni da lafiya da sai ya zama me da sai ya zama ƙarya to kawai ka sai ka kauce sai ka ce ainihin ka faɗi wata magana wanda kuma ga wani abu daban da kake nufi kamar yanzu a neman aure akwai wani abu da ake cewa an halatta jurwai mai kama da wanka idan aka sake mace saki uku ko ba abin nan mijinta ya rasu kana son ta ko ba ta gama idda ba an hana ka ka neme ta ka fito a fili amma za ka iya mata juruwaye mai kama da wanka shine ka ce mata wa zai samu irin keki waje samu irin keki to kaga daga nan za a gane ko kuma wane ya sake ki sake uku ka amma yayi asaran mata ka ai mutum mutum ya samu irin ki kan bai kamata a ce rubu da ita ai duk wanda ya samu mata irin ki to ya gama yin nasara irin wayannan maganganun shine jurwaye mai kama da wanka sai ce asaniyata wal 20 mas'ala ta 20 wato abun nan eh, husnul khuluqihi kikkiawan dabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi amfani da jurwaye mai kama da wanka kaga kuma yace masa bai ce masa kai baka daga cikin su ba bai faɗi haka ba eh ya yau na gayyace ka walima baka zo ba ban ganka ba da safe sai ka ce wallahi jiya da ciki da kai na kwana <laughs> me zai dauka kanka na ciwo cikinka na ciwo amma ga nufin da kanka da cikinka ka kwana zahiri magana kake nufi to wannan shine jurwaye mai kama da wanka an ka zon ka kauce mutum sai ka faɗi wani abu daban wanda shi zai fahimci wani abu kai kuma ga ga abin da kake nufi kaga baka yi ƙarya ba kenan in yace a sai ba daga baya gano ma ka a to a ce maka ne da kai da ciki da kwana ba ce maka ba da lafiya ba Allah ya sa mu dace za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka.